ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين سيدمو dai دوس الامومي ده لتوبا النبي موسى sai zamani ya tsawo har suka manta da alkawuran Allah kuma baka kasance mazaunin gari a cikin mutanen Madiyana kana karanta musu ayoyinmu ba sai dai mun aiko ka daga wurinmu muka yi maka wahayin labarin annabi Musa da zamansa a garin Madiyana ka ba mutane labarin abin da muka yi maka wahayinsa daga cikin haka.